Karfe 5 da minti talatin a nan Yamai yau talata goma ga watan Maris na dubu biyu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. inganta matsayin mata a cikin aikin jami'an tsaro a niger na daga cikin abubuwan da kungiyar ecap sahel ke kokarin yi yayin da take shirya wani taro a nan yamai a makon da ya gabata wasu sababbu na birnin zandar sun bayyana matsayinsu wato aniyarsu ta ashe takardar neman tsige babban magajin garin saboda matsalar jagoranci wani gungun mashawartan ya fitar da wata sanarwa ta daban a game da yaƙi da tamowa ƙungiya mai zaman kanta a lima ta baiwa iyaye mata horo inda daga yanzu za su iya gano wannan matsala ta hanyar amfani da wani ma'auni. ta yaya za a inganta shigar matan nijar a aikin jami'an tsaro akan wannan batu ne wasu mata jandarmu gar national da 'yan sanda akalla goma suke wata haduwa a yamai inda za su yi nazarin hanyoyin inganta wannan batu kungiyar ecap sahel ita ce ta bulo da wannan fasaha domin karama turanar mata ta duniya ana son ganin mata da yawa a rike maye makamai a cikin aikin jami'an tsaro in shi mai ba da shawara kan harkokin 'yancin dan adam a kungiyar ecap sahel niger Mo Tafini ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Idan kuka uh, dubi alkaluma adadin jami'an tsaro na Garda National mata kashi uku cikin ɗari ne, jandarmomi kashi shida cikin ɗari. Sai dai idan aka duba a bangaren jandarmomi da aka ɗauka a baya-bayan nan abun ya ɗan ƙaru. A bangaren polis a nan akwai adadi mata masu yawa. Mu abin da muke so a samu mata a cikin jami'an tsaro da suke sahun gaba wajen riƙe makamai. Wannan haɗuwar manufarta buƙatar shigar da ɗaukar mata a cikin aikin jaman tsaro da bunƙasa ayyukan mata. Muna son a samu fiye da mata inda ake ɗaukar duka wani mataki. Sannan wannan haɗuwar ta ba mu damar tantance matsalolin da ke akwai da ke dababaye mata su samu matsayi ɗaya da na maza. Sannan a ƙarshe mun tattauna bisa manfita da kuma yaya za a magance abin da ke hana ruwa gudu. sojoji takwas suka rasa rayukansu har da kwamandan runduna takwas suka je suka jikata wasu kuma suka bata wasu wato wannan shine sakamakon hukumance na harin ta'addanci da aka kai a sansanin sojoji na shatamari wangu mai nisan kilomita 25 da difa a kudu maso gabas kusa da iyaka da najeriya mayakan boko haram ne ake zaton suka kai wannan hari a yammacin asabar da ta gabata a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaro ta nijar a gidan talabijin na ƙasa ana kula da waɗanda suka jikata a asibitin jihar difa an kuma hallaka ilahirin maharan kamar yadda sanarwar ta jaddada karamar hukumar karkarar dingashi banda jihar tilibiri ta fuskanci harin masu ɗauke da makamai jiya a litinin wannan hari ya faru ne a kusan kasuwa ta wannan karamar hukuma inda mutane hudu a kan babura biyu suka hallaka babban dan marigayin general ali saibu tsohon shugaban kasar niger a jamhuriya ta biyu magajin garin dingazi banda zakari ali ya yi wa hassan mummuni karin bayani ta wayar tarho Mun samu labarin sun same shi ne a cikin kasuwar garin sai suka kai shi ƙauye guda suka amshe makullin motar shi kuma suka tilasa masa ya shiga motar tare da su. Bayan sun yi yar tazara kaɗan wasu sun ce ya yi yunkurin fita daga motar wasu kuma suka ce a'a su ne suka fitar da shi daga motar da ƙarfi ba mu san gaskiyar lamarin ba a cikin kalmomin biyu amma dai hakika sun harbe shi da harsashe biyu wasu da suka shaida sun ce bisa motuna biyu ne suka zo bayan wannan kashin da suka yi to ba a ga wani wani ta'adi ba da suka kara aikatawa. A ranar Lahadin da ta gabata da misalin karfe tara da rabi na dare, wasu bandunawa sun kai hari a kasuwar birnin Kwanne, musamman a unguwar 'yan canji. A sakamakon haka mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu da dama sun shi rauni. Wani samame da jama'an tsaro suka kai a jiya ya ba da damar cafke waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Firfen Kwanne Ibrahim Abba Lele ya yi wa Usman Musa ƙarin haske. mutane wanda suke canjin nerori da sefa su ne aka je aka tarwatsa da a kwashe musu kuɗi kuma a kwashe kuɗin amma cikin wannan operation kin Allah ya sa an yi tushen wani dallakwal kuma akwai kamar mutum bakwai wanda su ma abin ya shafa amma sun samu jimuwa eh, wani ya samu kawashi ta kari wasu kuma sun samu blessur na bal amma duka wannan wasu na likitar kwani wasu mun kai su galimi to kuma anket an yi pursuit kuma an samu sakamako na white wanda yanzu haka haka mutum hudu suna hannu ana nan ana ci gaba da anket kuma an ga abubuwa da yawa wanda wannan abun a tsare ke an tsara shi amma cikin aiko Allah Allah ya tona asirin su yanzu dai muna jira jami'an tsaro su ba mu cikakken bayani kuma mu ma akwai makamai guda a set wanda aka samu kuma an kwatanta ma an da ake ajiye su kuma wanda yake kawa ma shi ma an kama shi da mu da FDS aka samu annan mutane tun abin bai yi karhi ba aka sa hannu bisan su. bayan sanarwar wasu zababbu na da'irar zandar da ke zargin shugaban majalisar mashawartan da'irar da aikata ba daidai ba tare da barazanar ajiye takardar neman tsige shi wani gungun mashawartan su goma sha uku daga cikin ashirin da shida da da'irar ta kumsa ya fitar da nasa bayani mashawarci isufu hassan ya kawo ƙarin haske a hirar shi da mustapha mamman sani Mar aikin shi yayi aiwatar ne abin da konsai suka ce yayi shine yake yi. ce mar ya ya sai da gidaje ba a musu shawara ba. Shine nake tabbatar muku da shaida cewa ga sa hannunsu. Shi Premier Bismar yanzu haka gidan da yake kwana iya tashi. Gidan meri ne aka saida mu sha irin wannan saidawai. Sun ce ba a biyan su ya za a mai ya biya ka. Jikin shi zai saida biya ka. lemer da rundu suma anan so nawa muna zamna a kwansai a ce ku tahi ku yiro ku burama. In mutum ya kawo a a mai takarda ya koma da shi ya aiki. Suka ce ba su ma katan banza aiki saboda in sun yi shi zai ciri ba abu. Sun yi maganar makon kwantai sun ce an je an sara an sai dama mutane da Allah muna so su hudo takarda ɗaya ta mutumin da aka sai dama wannan gurin wannan guri sai minista ta tambayi Mary ta Ville Zandar cewar tana so a ba da hektar biyu da rabi za a gina makaranta dan al'ummar garin da magaran ba dan ɗiyan mayar ba za a gina masallaci aka zo aka zamna a nan sai zance na reserve da suke an sai da reserve an sai da reserve su illegal suka sai da ta reserve yanzu haka akwai dosiye iya nan a hannun juji a cikin mutum 23 muna da mutum goma sha uku Yaƙi da cin hanci a Nijar ƙalubalensa game da adalci da jama'a shine maudu'in wani taron muhawara da ƙungiyar tunan lafaz ta shirya a ran Asabar a Yamai a cikin tsarin shirinta mai suna mu tashi gaba ɗaya domin tabbatar da adalci wajen harkar haraji da kuma nauyin da ya rataya a wuyan shugabanni da kuma demokradiyya a Nijar. Shugaban ƙungiyar tunan lafaz jihar Yamai Mudi Musa ya yi wa Michel Deji karin bayani. Cin hanci da rashawa al'amari ne da kowa ya sani yake kawo cikas ga al'ummarmu wajen ci gaba. An tabka muhawara kuma kowa ya gamsu. Yana daga cikin manufar da muka saka a gaba ganin mahimmancin waɗanda suka ɗauki magana suka yi jawabai daban-daban. Za mu ci gaba saboda kun sa abin da wannan tafiya tamu ta saka a gaba shine tubalin jagoranci na gari wanda cikin abin da yake murƙushe wannan shine a samar da ilimi inda a yau wanda ake baiwa cin hanci da rashawa rashawa da masu bayarwa ba su san illar da ke tattare da haka ba. Sai muka ce idan muka wayar da kawunan jama'a zai magance matsalar da ke da dabaibaye kasancewar gwamnati. Bayan mun kawo muku rahoto akan alamun kamuwa da cutar coronavirus ko cutar mashako a yau jerin rahotanninmu ya mai da hankali ne akan matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka domin fuskantar wannan cuta. Ungu Muhammad Dantani ta fayyace mana waɗannan matakai. A cewar ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar Nijar, rubuce-rubucen taimakawa dubu biyar na wayar da kai bisa ga cutar mashako COVID-19 aka buga don tallafawa jami'an kiwon lafiya an girka kayan aiki na kariya akan dukkan wuraren shigowa na sama ko na ƙasa a faɗin ƙasa baki ɗaya. Game da lamarin kariyar al'umma da ke kan haɗari, ministan ya bayyana cewar bada bayan girkin tawagogin jami'an kiwon lafiya na ƙasa ƙasa an ƙarfafa sa ido ga dukkan wuraren shigowa ƙasar kamar hilayen jirgi na ƙasa da ƙasa guda uku Kofar shigowa ta makolandi petal kole gaya agades arlit kwanni ɗan isa da gidan ƙani. ba da kumusan kayan kulawa da halayen gaugawa na ma'aikatun da ke ɗaukar ɗawainiyar halayen da ake shaku. ga kuma girkin matakin ƙididdiga kan wa'anda ake shakkun girkin tsarin kyautata ɗaukar 'yan malati da samun ke yi ƙarfafawa armes samun sinadaran bincike ɗaukar hayar wani gida domin sa ido ga mutanen da ke da halayen da aka bayyana a kan kiran ƙaraurawa. a cikin tsarin shirin noman rani a yamai shugaban tawagar jagorancin da'irar wato a karshen makon da ya gabata ya je domin baiwa matan da ke ƙoƙarin tabbatar da wannan tsari wato ƙwarin gwiwa aboki aikin mu michel deji ya haɗu da hajara yakuba ɗaya daga cikin masu noman ranin a unguwar Gabagura wadda ta jaddada cewa noman rani aiki ne da ke taimakawa wajen yaƙi da talauci. bata ma irgo gabar mai Muna nan ga sake yanayin filin ne da farko mun suma da ƙananan iri mun sa 'yar makka tomati mun sa albasa wake a damanar bara mun ma sa shinkafa. rukunin mu yana da mutane hamsin da bakwai mata ne wa'anda mazajensu suka rasu uwayen marayu da kuma wa'anda ba su da shi. Muka ce da ka zo ka zamna babu ka nema da kanka ya fi ka ce bani daga an ganka ana gudunka kenan ka nema da kanka ka ji daɗin kanka yau mu matan shiga bugura daɗin mu ne abinda muka fara da kaɗan kaɗan gashi yau ya girma yau a kowane lokaci ana zuwa ganin gabugura muna jin daɗin hakan tunda saboda aikin mu ne in ba hakan ba ba a san ba ma da zaman mu yau ni da nike nan ina biya ma ɗana kuɗin makaranta ciki muke ci ciki muke sha yaron da nake biya ma makarantar ma bai san mahaifin shi ba nauyin duka a kaina yake ban zuwa roƙon wani kenan dole in ce alhamdulillahi muna cin ribar shi ya dinga irgi hin gani alhamdulillahi irgo gudu a ranar fa A Najeriya shi ne aka tsige sarkin Kano Lamido Muhammadu Sanusi na biyu daga mukaminsa kamar yadda wani labarin yanar gizo na BBC ya rawaito. Muhammadu Sanusi na ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya musulmi da suka fi shahara a Najeriya. Ana zargin sa ne da rashin nuna ladabi ga hukumomin jihar Kano da ke arewacin kasar inji majiyar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kai tsaye. Domin gano matsalar tamowa da wuri wato wajen yara kungiya mai zaman kanta ong alima ta horar da iyaye mata kan amfani da wani ma'auni da ake sakawa ga hannun yaro wani ƙwararren likita ya bayyana cewa wannan sai baiwa mata damar su kula da lahiyar 'ya'yansu su da kansu kungiyar ta bayyana cewa sama da wato sama ko kuma sama da iyaye mata dubu ɗari biyar ne suka sami wannan horo a afirka ta yamma da kuma ta tsakiya Dr. Abdulaziz Hayya Musa, shugaban gidan likita na Tsibiri Gobir, ya yi wa Muhammad Maman ƙarin bayani. abun awo ko perimeter brachial iyaye mata suna amfani da shi don gano matakin kamuwa da tamuwa ga yara me amfanin wannan fasahar amsa tare da dr abdulaziz haya musa shugaban asibitin tsibiri gobir a jihar maradi le perimeter brachial facilite encore plus euh, perimeter brachial ya yi ba da sauki ga yin aikin gwaji zuwa ga al'umma aikin kai tsaye ne wannan gwajin aikin kai tsaye menene ba kamar gwajin da ake yi bane a cibiyoyin kiwon lafiya don ko koda wajen al'umma wakilanmu kai tsaye na iya amfani da shi don su gano halin yanayin ciyarwa na ɗiyansu. Dokta ina ganin a wannan farfajiyar kaloli uku mi suke nufi. Gano ma'anar fasalcinsa ba da wata wuya ga al'umma don yana sauƙaƙa musu aikin. Sun san da zaran sun ga fasalin da perimeter ɗin ya bada idan launi ja ne sun san da halin tamuwa ne mai tsanani. An ya nuna ruwan goro sun san da halin tamuwa ne mai sassauci amma an tsanwa ne ya nuno to sun san da wannan yaro cikin ƙoshin ciyarwa ya ake amfani da wannan farfajiyar Ana ɗaukar shi da hannun hagu don me ake kama shi ta hannun hagu? Saboda hannun dama da shi ake amfani a danna. Kanan sai a nemi tsakiyar hannun hagu a sanya bil Bakin bil ɗin akwai wasu 'yan kibiyoyi da ke nuna launin da za su gani. Dokta kun ce idan ya ba da alamar sha yana nuna cewa tamuwa ce. Shan akwai buƙatar uwa ta gaggauta kai ɗanta a gidan likita? kwarai ku idan uwar ko wakilin kiwon lafiyar al'umma ya ga da launin ruwan goro ya nuna nan take sai ya kai yaron wajen cibiyar kiwon lafiyar al'umma. Kuma sa'a mu ma ita ce yau ba wani garin da ba mu da wakilan a cikin wasu garuruwan ma muna da uwaye da aka baiwa horo kan auni da perimeter barakin. Idan aka gaggauta kai yaro gidan likita za a ɗauki ɗawainiyarsa. Oui, quand eh sosai ma daga inda aka kai yaron da gaugawa a lokaci to ba wani bata lokaci na yin bincike ba a bar shi gida ba har lamarin ya tsananta idan aka kawo shi da gaugawa to cikin sauki za a ɗaukar ɗawainiyarsa banban da yaron da yanayinsa ya tsananta in ya zan haka hasashen zai kasance bayan da ake bukata ba madalla ƙarshen labarin kenan na marishin yau zan buruka da musa hassan dume ka muku labarai da harshen zabarmanci a ta saurari lahiya studio kalangu Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.